Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Duk matar da take fama da matsalar buɗewar gaba, to daga yau matsalar ki ta kau, domin wannan haɗin da zamu baki idan kika yi amfani da shi yadda ya kamata ta hanyar da muka ambata, to za ki samu waraka. cikin ikon Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Masu kallon mu da masu sauraron mu muna yi muku fatan alheri. A yau in sha Allahu a cikin shirin za mu yi magana da ba da magani game da buɗewar farji, wanda yawancin mata suke fama da wannan matsalolin. To haƙiƙa dai wannan matsalar tana ciwo mazaje tuwo a ƙwarya sosai, domin mazaje da dama suna ƙorafin cewa matayensu sun buɗe, ma'ana babu wani matsi a tare da su, kuma hakan yakan rage wa mazan samun jin daɗi da sha'awa a yayin gudanar da jima'insu. wanda wannan matsalar ta kan kai ga namiji ya ji yana buƙatar ƙara wani auren domin samun wata macen wacce ba ta buɗe ba sannan kuma za ta kula da kanta su ma matan sau da dama suna kokawa a irin yadda suke tsintar kansu a irin wannan yanayin na buɗewar farji za ka ji wasu suna tambayar mene yake jawo musu hakan kuma me za su yi amfani da shi su dawo yadda suke a baya Kai wasu matan ma su san ba sa damuwa idan suka fuskanci kansu a irin wannan yanayin. To ki sani cewa idan kina son ki ga kina samun soyayya da faranta rai a wajen mijinki to dole ne ya zamana ke ma kin kula da gabanki, kin tsuke gabanki. Shi ya sa muka yi wani bincike a yau muka kawo muku wani sabon haɗi wanda za ku yi amfani da shi domin matse gabanki. Kuma wannan haɗin yana tsuke gaban mace da sa ƙamshin farji. Don haka ina kira gare ku mata, kar ku bari gaban ku ya buɗe, domin hakan babbar matsala ce a gun duk wata mace. Shi dai wannan haɗin, kayan da za a haɗa shi ba su da wahalar samu, kuma sauƙi ne da su. Wannan abubuwan su ne kamar haka: Na farko, bagaruwa. ɗanyar bagaruwa, sai kuma na biyu alimin. Na san kusan da yawa kun san menene alimin. Wannan farin mai kamar gishiri, wanda ake sa shi a ruwa domin tsaftace ruwa. Na uku kuma kanumfari. Sai na hudu mai na miski. Waɗannan abubuwa huɗu da muka lissafa su za a nema. Idan an neme su, yadda za a yi amfani da su shine. kamar yadda muka ambata, za a samu bagaruwa ɗanya, sai a samu a ɗan gasa ta kaɗan domin ruwan jikinta ya tsatsako, sai a matse ta domin ruwan kawai ake da buƙata. Idan kin matse, za ki samu auduga, ki dangwali ruwan ki yi matsi da shi a gabanki na tsawon kamar awa ɗaya. Idan kin cire wannan audigar, sai ki ɗauko alumin ɗinki da ɗan ruwan ɗumi, kina dangwala kina gogawa a farjinki ina, lungu da saƙo, kamar yadda za ki goga sabulu. Bayan kin yi haka, sai ki ɗan samu kasko na turaren wuta ki zuba garwashi, sai ki samu wannan kanumfarin ki zuba a kan garwashin. sai ki tsugunna hayaƙin ya shiga farjin ki, kamar yadda ake yin tsugunnan turaren wuta. Idan kin gama hakan, sai ki samu muski ki yi matsi da shi kamar yadda kuka saba yi. To babu shakka duk macen da take fama da matsalar buɗewar farji idan har ta yi amfani da wannan hanyar, to gabanki zai matse kuma zai dinga ƙamshi a duk lokacin da mai gidanki ya kusance ki. wannan shine hanyar da ake yin wannan matsin ki yi hakan duk bayan kwana uku na tsawon wata guda za ki sha mamaki idan kin yi kin gani to ki yi ƙoƙari ki tura wa sauran 'yan uwa mata su masu amfana Allah ya sa mu dace amin